والأولين فإن كان لكم كيد da haka wannan shine ranar rabewa ranar da kuke san ina ne makomarsa Allah ya kyautata mana makoma to sai Allah ya ce hukshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحشر الذين له وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيت مكنون Allah madaukakin sarki ce ushurul ladina zalamu wa azwajahum Allah madaukakin sarki zai gaya ma mala'iku zai ce ku tattaro ku tado da wato wanda suka zalunci kawunansu tare da matayensu waɗanda su ma suka saba ma Allah suka bi mazajensu a cikin wannan wato kafirci da barna din shine ushurul ladina zalamu wa azwajahum kamar yadda muminai idan iyalansu suka yi aiki na kwarai za a tashe su tare da su to haka nan waɗannan kafirai za a tashe su tare da matayensu wasu kuma suka ce abin nufi za a tashe su tare da waɗanda suka sanya su alloli suke bauta musu domin su ma jinsinsu ne su ne to za a tashe su gaba ɗaya tare da su shine uqtulul ladina zalamu wa azwajahum al azwaj ashba ma'ana wanda su ma suke aiki irin nasu kuma an ce zauj ba dole sai ana nufin mata ba ba sai ana nufin mata ba ana nufin duk wani abu wanda ya kama da wani abu sunan shi zauj shine zauj Allah ya ce wa idan nufusu zuwijat ranan da za a awar da rayuka kenan wa idan nufusu zuwijat a ranar da za a tattara rayuka na kwarai tare da na kwarai waɗanda ba na kwarai ba tare da waɗanda ba na kwarai ba shine zuwijat shine tazwij in an ce tazwij kamar sampling ake yi da haka da su da waɗanda suke su suke irin ayyukansu za a tashe su za a ce su shiga wuta shine ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna har ma da abubuwan da suke bauta ma wannan wa ma kanu ya'buduna abubuwan da suke bauta ma ko da ba su da hankali za a karshe su ranar tashi alkiyama za a hada su tare da su kamar yadda Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha walidun da dai ke wasu na tambaya su ce to waɗannan da gumaka ne ko duwatsu ko itatuwa ne me amfanin a tashe su tare da su ma'ana shine dan a nuna musu cewa wannan bautar abin da suke yi wannan abubuwan ba za su amfane su da komai ba sa an tashe su sun gan su ma kunya za ta daɗa karuwa kuma ƙaunarsu za ta daɗa ɗebewa da cewa za su samu wani abu daga wajensu shi yasa hatta su gumakan za a tashe su tare da su Allah maɗaukakin sarki kuma ya jefa su gaba ɗaya a cikin wuta to shine ushurul ladina zalamu azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi wanda suke bauta ma kuma bayan Allah fahduhum ila siratil jahim Allah zai dinga gaya mala'iku cewa ku nuna musu ma'ana hanyar wutar jahannama shine aljahim wannan fahduhum ai ku nuna musu wuta ku nuna musu hanyar wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa shuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim summa wa bukman wa umya ma'awahum jahannam kullama qabat sa'ira Allah ya ce wa qifuhum innahum mas'uluna cewa ku tsaida su har sai an tambaye su akan ayyukansu da zantuttukansu waɗanda suka aikata a rayuwar duniya da haka za a tsare kowa sai an tambaye shi akan aikinsa akan zantuttukansa da duk abin da bawa ya aikata sai Allah ya tambaye shi a kai shine falanas alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas alanna shine za a tambayi kowa da wanda aka aiko da wanda aka aiko zuwa gare su duk kowa sai Allah ya tambaye shi shine wa kibuhum kuma anan innahum mas'uluna ku tsaida su sai an tambaye su domin su ababen tambaya malakum la tanasuruna za a gaya musu cewa to mai yasa ba za ku dinga taimakon junan ku ba a yau din da ranar da ake buƙatar taimako babu taimako la ce bal humul yawma mustaslimuna ai a wannan rana irin ta yau babu wani mai taimakon wani don haka suna komawa ne kawai su ce za su yi biyayya ga Allah ba za su saba mishi ba to amma duk wannan biyayya da za su yi da komai ba ranan aiki ba ne ranan sakamako ne shi yasa ba zai amfani su ba abin da za su yi Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula tusawwa bihim al ardh ranar da kafirai za su yi kwaɗayi da burin cewa da ma an mayar da su ƙasa lau tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadika haka nan ranan da ko da za su ba da komai da suke da shi na zinare da azurfa da duniya ni liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila min. ba za a karba daga gare su ba saboda rana ce ta sakamako ba ranar aiki ba ne yasa an tashi alkiyama babu aiki aiki ya riga ya kare a gidan duniya gidan duniya shine gidan aiki an tashi alkiyama sakamako ake bayarwa to shine Allah zai gaya musu wannan magana wa aka aqbala abin ya ta yatasaaluna sashin su sai su juyo su fuskanci su fuskanci sashin su suna masu tambayan su ma'ana mabiya a cikin su za su duba masu kiransu ko shugabanninsu a kafinci to a lokacin ne za su fara musayar magana waɗannan suna gaya ma waɗannan waɗannan suna gaya ma waɗannan wannan kuma ya zo cikin surori da yawa a cikin alkur'ani mai girma wannan yana daga ciki qalu za su dinga cewa inna kun kuntum ta'tuna na anil yamin ai ku ne kuka batar da mu domin ku kun kasance kuna shigo mana ta hanyar gaskiya sai ku batar da mu ku hana mu bin gaskiya wannan al yamin ba ana nufin ta dama ba ana nufin kuna bullo mana ta hanyar da gaskiya take ga gaskiyar muna ganin ta, amma sai ku hana mu karɓan gaskiya sai ku tunkuɗe mu daga faɗan gaskiya daga ta. kamar yadda Allah ya ce a ba du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shai. su ba zinga cewa wato mu mun bi ku akwai abin da za ku tsare mana na azabar Allah wata ayar fa hal antum mughnuna anna ah, nasiban minan nar alal ladina istakbaru inna kullun fi aidu mu ma muna ciki inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi to duk da yake yanzu waɗannan suna danganta ma waɗancan cewa su ne suka fatar da su to su ma za su maida musu da martani kalu suka ce ballam takunu mu'minina a'a ku ne dai kuka ki imani da haka mu ba ruwan mu a ciki tunda ba mu zo mun tursasa ku ba ba mu matsa muku ba ko kuka zo kuka bi hanyar da muke a kai wa ma kana lana alaikum min sultan ba mu da wani iko kan ku ba mu da wani karfi akan ku bal kuntum qauman qadina ko kun kasance ne mutane ne masu wuce iyaka cikin saban Allah fa haka alaina qawlu rabbina dan haka shi yasa zancen Allah madaukakin sarki wato ya hau kanmu shine innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abubuwan da kuke bauta ma kuma bayan Allah madaukakin sarki shine za a mayar da ku ku zamanto makamashin wuta da ku za a yi makamashi na wuta ranar tashin alkiyama shine haƙa alaina qawlu rabbina cewa zancen Allah maɗaukakin sarki ya hau kansu ma'ana hukuncin Allah ya tabbata a kansu na cewa lallai su sun shiga cikin halaka da azaba Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da su inna da raikuna mu ma muna ɗanɗana azaba kamar yadda kuke ɗanɗanawa a cikin suratul a'raf Allah ya bada labarin cewa su masu rauni din za su dinga cewa ya Allah ka rubanya mu waɗannan azaba don su ne suka kai mu ga wannan to sojin za su ce a ya za a mana azaba ninki bayan da mu da kudin duk abu ɗaya muka yi ai dukkan mu laifi muka yi to muna roƙa Allah ya raba mu da irin wannan wato tabiya duk wanda zai kai ka ga wani waje sannan kuma lokacin da kake buƙatar taimakon sai ya kaurace ma ya janye ma to wannan ba abokin tafiya ba ne kamar mutum ne da zai zo ya kama wani ya ɗaɗɗaure shi ya ɗaura mashi bulo a jikinsa ya zo da shi bakin teku sannan sai ya tunkuɗa shi cikin tekun ya ce kakka bari ruwa ya jiƙa ka to ga wannan ai ya yaudare sa akwai yadda zai ruwa bai taɓa shi ma ai ya ma ɗaura shi yadda ruwan ma sai ya shanye shi gaba ɗaya shine alƙahu مكتوفا باليم ثم قال له اياك اياك ان تبتل بالماء ma'ana ya jefa shi a cikin teku ya daddaure shi kuma yake cewa kakka kuskuren ruwa ya taba ta ba kuma ya daddaure shi ta ruwa ba zai taba shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ranar tashin alkiyama din na akwai wata abota wata ƴan uwartaka da take amfanarwa shi Allah ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adubun illa al-muttaqin lallai abokan juna a wannan rana dukkansu suna ƙin juna ne sai dai masu tsoron Allah mumine ne kawai za ka ga suna son junansu suna ƙaunar junansu domin junansu za su amfanar da junansu kuma suna amfanar da junansu to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan su suna cewa fa agwainakum inna kunna rawin to ai mu mun batar da ku ne domin mun san cewa mu mariga mun shiga cikin halaka saboda haka kuma kun shiga cikin wannan halaka din tare da mu dama su suna so ne su kira su tunda su sun bata wanda ya bata kokarin yake shi ma ya batar da wani ya samu jama'a Allah ce fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikun lallai su za su yi tarayya ne a cikin azaba a wannan rana babu wani bambanci tsakaninsu da aka za su yi tarayya cikin wannan azaba Allah ya ce inna zalika naf'alu bil mujrimin haka ne muke aikatawa da masu laifi manya-manyan masu laifi kuma abin da yasa ake aikata haka da su ba komai bane innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna su sun kasance idan aka ce ku zo ku ba da gaskiya da Allah shine ma'anar idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna sai su ce su ba za su ta Allah ba shi Allah ya ce a ja'al al'ali hata ilahan wahida suna cewa ya za a iya zo ya ce duka alloli su zama ɗaya ai wannan ba daidai ba ne na an ce musu su ce la ilaha illallah yastakbiruna an hadha al ba sa faɗa kuma ba sa imani ba sa yadda cewa Allah shine kadai abin bauta to wannan shine abin da ya kai su zuwa ga wato asalin shiga wannan azaba mai tsanani wasu kuma sukan fassara ayan nan ta hanyar son zuciyarsu wanda kuma ba daidai ba mutumin da zai zo ya ce wani an ɗaugawa a mota ana cewa la ilaha illallah wanda ba sa faɗa ya sarfi nuna wani abin bai da asali ya ba san dai wasu garuruwa ba amma dai a jos ɗin na wani abin bidiya ce da da wuce shekara bakwai da faruwa ba ko ba san wasu garuruwa ko ana yi ba na je da na yi zuwa wani gari dai maka an yi wa a gwamnati ba san ko bauchi ana yi ba da haka wannan bid'ar is peculiar to Jos in an ɗau gawa sai an dinga zikiri ana ambatan Allah akan gawa wai saboda jahilci ya cewa wai lakinu mautakum la ilaha illallah talqin ana ma mutum talqin lokacin da zai iya faɗa lokacin da mutum zai iya faɗa yana gargara ana ce mushi la ilaha illallah ko kun la ilaha illallah shine ake faɗa amma ka dau gawar mutane zaka kai shi masaukinsa ne kuma haka wannan wata bidi'a ce da aka farar da ita a cikin garin nan duk wanda ya santa ya san bata wuce shekara biyar ba ko shekara shida ko bakwai saboda haka wannan wata bidi'a ce in an ce kan sai sai ya ko ne innahum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun da ba haka ke ma'ana kafirai an ce su kadai ka Allah me ma'anar la ilaha illallah hiya kalimatu tauhid kalma ce da ake kiranta kalimatu annafi wal ithbat kalmar korewa da tabbatarwa kuma ma'ana bangaren ta na daya dole yana bukatar bangaren ta na biyu in ka zo kawai ka yi shiru ka ce la ilaha ka ce ba wani abin bauta wannan ba gaskiya bane Allah abin bauta ne in eh, za ka kore babu wani abun bauta da ya cancanci a bauta masu ka kone duk wata bauta kuma sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kare haka kalma ce da ta kunshi annabiyu wal isbat shine nahiyu al ubudiyyati an kulli ma walla. duk wanda ba Allah ba ba abin bauta bane waye shi komai matsayinsa ko mala'ika ne ko annabi ne ko wani waliyi ne ko waye bai isa bauta bai cancanta ba in ka kore duka wutar gaba ɗaya kuma sai ka zo ka tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki shi kadai haka kenan Allah ne kaɗai ya cancanci a bauta masa wannan kalmar ita ce take halatta jini ita take haramta jini ma'ana duk wanda ya ki faɗanta jinin shi ya halatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah a wani lafazin hatta ya la ilaha illallah an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah wa anni rasulullah kuma ni manzo ne fa inhum qaluha yace idan suka faɗe ta asamu minni dima'ahum wa amwalahum jinin su da dukiyoyin su sun kubuta daga gare ni kaga kenan kalma ce da take halatta jini kuma kalma ce da take haramta jini duk wanda ya faɗi wannan kalma din jinin shi ya haramta duk wanda ya ki faɗan wannan kalma jinin shi ya halatta domin kafuri ne ya ki bauta ma Allah aka kira shi zuwa ga wannan kalmar ya ki faɗanta to wannan damuhu hadar jinin shi ya zama banza abin zubarwa da haka kalma ce abin da ta kunsa kenan shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta don haka kalma ce mai girma kalma ce wacce take babba sannan kalma ce da take wato zartar da kamar tabbatar da auratayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma take iya hanawa musamman idan mace ce ta faɗi wannan kalma to haramun ne ta auri duk wanda bai faɗi wannan kalma ba wanda bai ce la ilaha illallah ba ta a alaihi almar'atul muslima mace musulma ta haramta a gare shi saboda haka kalmar tauhidi kalma ce mai girma da ita ce ake shiga wannan addinin kuma a barinta ne ake fita a wannan addini duk wanda ya haɗe ta ya shiga wannan addinin idan kana khalisan min kalbi ya furta da harshensa kuma ya kudace a zuciyarsa sannan kuma gabansa su gaskata abin da wannan kalma ta kunsa to amma idan ya zama ya faɗa da harshensa babu a zuciyarsa wannan ba musulmi ba ne su ne munafukai idan ja aka munafiku da ƙalo ai bi lisanihim ƙalo na shahadu innaka da rasulullah wallahu ya'lamu innaka da rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun li'annahum qalbuhum zuciyarsu bata gaskata ba da haka kalma ce da bayan ka furta ta da harshenka sai ka kudirce ta a zuciyarka sannan kuma sai gabanka sun aikata abin da ta kunsa shine kadai ta bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai ba tare da wani ba da aka so kafirai an ce ku ce la ilaha illallah sai su ce a'a ai eh, ka da sharika daga illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma haka suke faɗa a lokacin da suke aikin hajjin su na jahiliya kafin musulunci ana kalmar tauhidi ita ce ita ce tana da salo daban-daban sai cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka cewa muna amsa maka babu abokin tarayya da kai sai suka ce illa sharikan sai wani aboki laka naka ne wanda tamliku huwa mamala ta mallake shi da abin da ya mallaka babu wannan sun yi gini sun rusa kenan a ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba a haɗa shi da wani sai dai wani da yake nashi ne ya mallake shi da abin da yake da shi wani ita ce shirka maza da sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai dai a ce da shari ka laka Inna al'amda hamda wan ni'mata laka wal mulku shari ka da babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah wannan kuma ita ce da'awar dukkanin annabawa da suka zo tun daga kan annabi adamu har zuwa cikon annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce da da'awarsu shine an i'budu Allah wajtani wa Shi ne ma'anar la ilaha illallah haka annabi Musa ya ga mutanen sa malakum min ilahin ghayru haka annabi ya ce musu malakum min ilahin ghayru annabi Hud ma haka duk annaba na haka suka faɗa malakum min ilahin ghayru har a yau din nan duk faɗan da ake yi a duniyar nan dai akan dini ne to akan a inda ta kaga ana faɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba akan a inda ta duk akan ta ake faɗa kaga an kashe musulmi akan a inda ta in kaga ana kuntata ma wasu musulmi a wani yanki na duniya akan wannan kalma ce gashi ana gani a kasar Burma ko Rohingya ana ganin yadda ake azabtar da musulmi akan menene akan da la ilaha illallah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ya za a kashe su mana mutanen iraki da siriya da sauransu duk da ake wannan kashe-kashen ba don komai bane akan la ilaha Allah saboda masu kashe sun kafirai rasha ne da amerika su suke ba da makaman da ake kisa wa ake kashewa musulmi me yasa ake kashe shi ne annahu qala la ilaha Allah ya ce shi ba abin da yadda da bauta sai Allah kuma dama in har za ka wasu wannan kalmar to ka daura da mara cewa lallai za ka samu kalubale duk inda ka shiga to amma dai kalma ce ta tsira haka za mu haƙura a kanta inda Allah maɗaukakin sarki ya kira mu da ita kuma mun amsa kuma mun yi imani da haka kuma mun yarda to haka mutum zai haƙuri a kan duk abin da zai same shi a kan wannan kalma domin ba mu ta fara samu ba ta samu annabawa da kuma mabiyansu haka duk irin wannan ɗanɗana azabar da aka yi ma annabawa da mabiyansu to haka nan muwa tana nan za ta dinga samu ko a cikin zance ko a cikin jiki ko a cikin wani abu dai to shi yasa Allah madaukakin sarki ce in aka gaya musu su ce la ilaha illallah ya sabiru na sai su yi girman kai a hadisi ya zo daga abul ala abul ala shine wato yazid ibn Abdullahi ibn shakhir al-amiri tabi'i ne da aka hadisi ne maqtu ko kuma munqati ya kare kan tabi'i yace yi bil yahudi yawm al za a zo da yahuda ranar tashin al yi fa da lahum sai a ce musu ma kuntum ta'buduna me kuke bauta ma fa yaquluna sai su ce Allahu wa uzairan muna bauta ma Allah da Uzair Uzair wani ne daga cikin mutanen kwarai a cikinsu sai suna bauta masa suka ce shi dan Allah ne wa qalat al yahud Uzair ibn Allah yahuda sun ce Uzair dan Allah ne fa yuqalu lahum sai a ce musu khudhu da shimal ku yi ku yi hagu ku rabu da wannan wajen sai a nisantar da su sun mayu ta bin nasara sannan sai a zo da kirista sai a ce musu ma kuntum ta'buduna me kuke bauta ma fa yaquluna sai su ce na abudullaha wal masiha kuma haka ne sai su ce Allah muke bauta ma da almasihu a duk kirista a yanzu in ba wanda Allah madaukakin sarki ya kiriyar da shi ba yana bauta ma Allah yana bauta ma almasihu ko bai bambanta tsakanin Allah da annabi Isa yana roƙon Allah yana roƙon annabi Isa bai wani lokacin ma yana hada su diya dunkule su su zama abu ɗaya da Allah da annabi Isa a wajensa abu ɗaya ne duka ɗaya ne ya shiga cikin ɗaya kawai ko a ce suna roƙon Allah cikin sunan almasihu to sai a ce musu kuma ku yi can a nisantar da su sun ma yi'uta bil mushrikina ba da musulmi ba kagar yahudu da nasara ma'ana su ahlul kitab ne amma kafirai akwai mushriki su ne wanda ba su da wani littafi masu bauta ma dutse masu bauta ma bishiya masu bauta ma mutum waɗannan abubuwa su ne mushrikai fa yuqalu lahum sai a ce musu la ilaha illallah ku faɗi la ilaha illallah fa yastakbiru sai su girman kai summa yuqalu lahum la ilaha illallah sai su girman kai summa yuqalu lahum la ilaha illallah sai su sake yin girman kai fa yuqalu lahum sai a ce kuma ku yi can hanyar waɗancan ala abu na nabra ya ce fayan falikuna asra min at-tayr zaka ga suna tafiya saurin su fi na tsuntsaye aka watsa su haka haka za su watsi ta'ala ya ce kuma yu'ta bil muslimin sannan sai a zo da musulmi falyuqalu da sai a ce ma al'umma musulmi ma kun kuntum ta'buduna me kuke bauta ma fayaquluna sai su ce kunna na'budullah Allah kaɗai muke bauta ma kaga ba Allah da annabi Allah kaɗai muke bauta ma fa yuqalu lahum sai a gaya ma musulmi a ce musu a ranar kenan hal ta'rifunahu idza ra'aytumu shin idan kuka ga Allah za ku san shi ba zai taba ganin Allah amma za a gaya musu cewa in kun gan shi za ku gane shi fa yaquluna na'am sai su ce eh za mu gane shi fa yuqalu lahum sai a ce musu fa kaifa ta'rifuna wa lam tarahu ya za ku gane shi ba ai alhalin ba ku taba ganin shi ba Alu sai su ce alamu annahu la idla lahu domin kuwa mun san cewa ba abin da yake kama da shi laysa min shay ba abin da yake daidai da Allah haka duk wani abu wanda ba Allah ba musulmi ya ganshi ya sani yanzu kana ganin an sassaka gunki ka san ba Allah ba ko kaga an yi gunkin wani mutum da dogayen gemu da wani mayafi a jikinsa a ce ma wai Allah ne ko dan Allah ne ka san ba dan Allah ba dan Allah ba haka yake ba Allah bai daidai da mutum Allah laysa kamithlihi shay la shabiha lahu wala mathila lahu wala kufa lahu wala nidda lahu shi kadai yake Allah madaukakin sarki wa laysa kamithlihi shay قال يجي فيتعرف لهم تبارك وتعالى sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da su kanshi ya nuna musu zakinsa. wa yunajji Allahu almu'minina sai Allah ya tsirar da mu'mini wannan wani bangare ne na wani hadisi da ya inganta saboda haka ranar tashi alkiyama abubuwa ne da yawa za su faru haka duk wanda ya girma akan girman kai ya ƙi karɓan wannan kalma ya ƙi ba da gaskiya da Allah to wannan kan shi ya yi asara domin kuwa ita kaɗai ce kalmar da za ta tserar da kowa da kowa har mabiya annabi isa da annabi musa kalmar da za ta tserar da su kenan ita ce kalmar tauhidi Allah ya ce faɗan ma a hassa isa min humul kufra qala man ansari ila Allah qala nahnu hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun A ga mabiya annabi isa ke abin da suka ba da gaskiya da shi kenan amanna billah ba sai amanna bi isa ba suka ce amanna billah wa rabbu isa shine ma da annabi isa haka nan kuma annabi Musa ya gaya ma banu Isra'ila lokacin da suke suke cewa ya zama musu abin da za su bauta ma kuma bayan Allah madaukakin sarki Kalu ya Musa allah na ilahan kama hum aliha ala innakum ta jihalu. haka nan annabi Musa lokacin da ya kona dan maraƙin me ya gaya musu cewa inna ma kumullahu alladhi la ilaha illa ashe ko la ilaha illa tana da asali dukkanin annawa ya ta samu sun kira mutane ga wannan kalma haka shi yasa addinin musulunci addini ne guda ɗaya addini ne guda ɗaya hatta annabi isa da annabi musa sun zo da addinin musulunci na cewa ce yahudawa ko yahudanci wannan sun danganta kansu ne da ko kabilarsu ko wani abu amma ba sunan addini ba ba sunan addini ba ne sunan addinin da annabi Musa ya zo da shi addinin Allah addinin musulunci haka nan sunan addinin da annabi Isa ya zo da shi ba kiristanci ba sunan shi musulunci shine abin da annabi Isa ya zo da shi da kuma dukkanin sauran annabawa don haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa "Inna innahum kanu idaki da lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna sai su dinga cewa a inna la ali alihatina li sha'irin majnun yanzu za mu bar abubuwan bautar mu saboda wani mawaki wanda yake ma mai tabon aljanu ne wai suna danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da shi suke nufi to Allah ya tsarkake shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah kuma mai cikan halitta mai cikan kyawawan ɗabi'u shi yasa Allah madaukakin sarki da kansa yake kariya da annabinsa ya ce bal ja'a bil haq ai ma ja'a bi shi ba da waka ya zo Allah ya ce ja bil haqqi wa saddaqa al mursalina ya zo da gaskiya ne kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yabe shi da shi da al'ummarsa cewa kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi haka da Allah ya umarce mu a littafinsa cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun cewa dukkan mu musulmi ne haka nan annabi yaquba ya gaya ma 'ya'yayansa su ne sa annabi yusuf ƙarshe dai inda yahuda suke danganta kansu da wani annabi shi ne annabi ako shi za ke kiran su banu isra'ila tun da shi ne isra'il Allah ya ce an kuntum shuhada'a in hadara yaqub al mautu in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub da ya zo rasuwa sai da ya tara ƴaƴayensa yake ce musu ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana qalu suka ce na na'budu haka. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون musulunci ya zo ta ce za mu bauta ma Allahnka ne da Allahn iyayenka annabi Ibrahima da Ishaqa da Ismaila Allah guda ɗaya kuma mu musulmi ne mun miƙa wuya gare shi saboda haka su da musulunci suke haka addinin musulunci ba wai farau bane ba wai za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi yazo da shi ba addini ne na dukkanin annabawa annabi Ibrahim haka Allah ya gaya masa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin qala aslamtu li rabbil alamin haka addini addini ne na musulunci addini ne na Allah shi yasa Allah yake cewa inna dina inda zahir Islam haka nawa man yabtaji da al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kowa ya shi kuwa in dai yayi wani addini da ba musulunci ba to fil akhirati min al-khasirin kwanakin nan an fito da wasu munanan hanyoyi na batar da mutane ko jefa kokonto a zukatan musu, ana ta rubuce-rubuce a kan wai cewa maganar a dinga cewa Eh, akwai musulunci akwai yahudawa a dinga kyamatar yahudawa cewa wannan abu ne wanda yake mara kyau da sauransu wannan addini ne na Allah haka Allah ya saukar mana da littafi kuma muna bauta ma Allah ne da wannan abin da muka bada gaskiya da shi ne cewa ba sa kan gaskiya ba sa kan addini na daidai wanda suke kan addini na daidai su ne wanda suka bi ta bakin Musa haka na wanda suke kan addini na daidai na gaskiya su ne wanda suka fi barkin annabi isa alaihi salam amma duk wanda bai bi addinin annabi isa ba wannan ba musulmi ba ne wannan kuma bai da komai a wajen allah maɗaukakin in ya mutu ya mutu kafiri kuma makomarsa wuta wannan allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka da haka su gama bautan gumakansu su yi gunkin maryam su yi gunkin isa su yi gunkin waye wannan duk gumaka suke bauta ma ba Allah ba to Allah madaukakin sarki ya ce bal ja'a bil haqqi lalle wannan annabin ya zo da gaskiya ne wa saddaqa al mursalina kuma ya gaskata manzanni cikin abin da suka bayar da labari na siffofinsa da kuma tafarkinsa ma'ana manzannin nan duk sai da suka ba da labarin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ba mu labari akan wanda yake mafi kusa da shi shine annabi Isa ke cewa yayin da annabi isa yake gaya ma banu isra'ila inni rasulullahi ilaikum da haka laisa ila duniya annabi isa ba an aiko shi ga dukkanin duniya ba huwa ila bani isra'il qala inni rasulullahi ilaikum amma banda su ba tura shi zuwa ga kowa ba musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma yace ina gaskata abin da ya gabace na at-taura wa mubashiran bi rasul kuma ina bishara ina albishir ina muku albishir da manzo ya ati wanda zai zo min ba'adi bayana akwai wani annabi bayan annabi Isa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya faɗi sunan shi yake cewa ismuhu Ahmad kuma ba a yi wani Ahmad ba banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo da wannan suna kenan shine annabin da annabi Isa ya bada bishararsa kenan manzala sallallahu alaihi wasallam zuwan shi ya gaskata annabi isa shine musaddi yani Allah yake cewa wa saddaqal mursali ya gaskata manzani. haka na annabi Musa alaihi salam yake cewa da Allah ya saukar masa da attaura cewa alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil yana da a cikin attaura da injila Ya ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abna'ahum shi yasa ya samu da yawa yahuda da suka ga alamominsa da sufofinsa suka yi ba da gaskiya wannan ya ishe mu shaida wannan ya ishe mu babban dalili domin kuwa su din suna cikin wannan addinin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ba da gaskiya da shi to sai Allah makaukakin sarki ya ce innakum la za'iqul azabil alim lallai kuwa za ku dandana azaba wacce take mai radadi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna kuma ba abin da za a sakanya muku da shi sai abin da kuke aikatawa ne Allah ya ce sai dai kawai waɗanda ba za a musu azaba ba su ne muminai Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda aka kubutar da su shine mukhlasin akwai kira illa ibadallahi al wanda su ne suka tsarkake kansu suka tsarkake su katansu kuma duka kira'o'i ne masu inganci haka illa ibadallahi al-mukhlasina sai dai bayan Allah waɗanda aka tsarkake su Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa wal asra innal insana wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu sune ibadallahi al-mukhlasin haka nan sun maradannahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihat ne al-mukhlasin al-mukhlasin ay al-mu'minin wanda suka ba da gaskiya da Allah al'amiluna lissalihat masu yin aiki aiki wanda yake na kwarai wannan su ne muhdasi su ne waɗanda aka kukutar da su don haka haka nan Allah ya sake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin su ne al-muhlasin haka nan Allah madaukakin sarki cewa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hasban maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw su ne al-muhlasin haka duk su ne wanda Allah ya kubutar da su Allah ya sanya mu cikin su ulaika Allah ya ce waɗancan kan sakamakon su shine da hum rizqun ma'lum suna da wani arziki wanda yake wannan arzikin abu ne wanda yake sananne ne wannan arzikin aljanna shine ma'ana rizqun ma'lum waje ne sananne kowa ya san cewa wanda ya imani da Allah ya mutu akan haka da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai mishi matsuguni a aljanna shine lahum rizqun ma'lum nas'alullah an yarzuqana aljanna sai ce ulaika lahum rizqun ma'lum daga cikin abin da za su samu a cikin wannan aljanna fawakihu shine kayan marmari za su dinga cin kayan marmari kowane iri shi yasa ya zo da na ba. ma'ana duk wani irin kayan marmari da wanda suka san shi da wanda ba san shi ba shine fawakihu kayan marmari to ta yi wani ya tambaya ya ce to babu wani abinci ne aljanna sai kayan marmari an ce fawaki ko ai wasu ayoyi sun tabbatar da cewa akwai abubuwan yani ne lahwa lahma tayrin mimma yashtahun akwai nama da za su dinga ci da duk abin da suke kwadayi duka akwai amma dai saboda mafi rinjayen malamai suna cewa mafi rinjayen abin da ke cikin gidan aljanna kaya ne na marmari shi yasa aka ambace shi anan. ko kuma shine mafi yawan abin da yake cikin shine mafi yawan abin da ke cikin abincinsu wa hum mukramuna alhalin ana girmama su ana musu ni'ima ana musu hidima a cikin wannan aljanna kuma babu wani wanda zai dinga kyamar wani ko ya dinga jin haushin wani ko ya dinga hantarar wani ko ya dinga fushi da wani babu fi jannatin na'im cikin aljanna wacce take aljanna ce ta ni'ima ala sururi mutaqabilina suna zaune akan wasu kilisai wasu gadaje na alfarma sun kishin gidi, suna fuskantar junansu kenan ba wani wanda ya juya ma wani kiyarsa kasa yanzu aka je ko wajen cin abinci ne na girmamawa akan sa mutane suna fuskantar junansu sai a round table ko ba a sa wasu na gaba wasu na baya to wannan ya kai matuka wajen girmama ke sa 'yan aljanna mutum na fuskantar ɗan uwansa cikin ni'ima cikin jin daɗi Allah ya nuna mana wannan rana ya nuna mana wannan lokaci yutafu alaihim za a dinga kewaya su bi ka'as in an ce al ka'as shine duk abin da aka cika shi da wani abu na sha ana kiran shi ka'as da haka ko ko ruwa ne ko nan dace ko kofi ne aka cika masa abu ana kiran shi ka'as sai Allah ya ce yutafu alaihim za a dinga kewaya su ba ma su za su diba da kansu ba ma'ana za a dinga ba su akwai masu musu hidima يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون duka haka Allah ya faɗa saboda haka ‘ya'ya ne za su dinga yawo suna musu hidima haka Allah ya yi su don yi ma ‘yan aljanna hidima don haka ba sai ka tashi ka ɗauki abinda kanka ba akwai masu yi ma hidima don haka yubabu alaihim ya alaihim yubabu alaihim za a dinga kewaya su bi da wasu ma'ana ko kuna wanda suke cike da mimmahin na daga wani maɓuɓɓuga wasu malamai sun fassara shi da cewa shine giyar aljanna dan ita ce ta zo a gaba gane ko ita ce ta zo a gaba an batanta shine bai ba'a labbatin nishalibina daga cikin abubuwan da ta bambanta da su kwalitis ɗinta shine ita giya ce fara take kal ta nono haske to kaga ba irin ta duniya ba ce a duniya ba farar giya ko babu farar giya a duniya in kuma akwai magiyar wannan ta duniya ce ma'ana ta kazanta wacce take sa maye ya sha ka ji ya zo ya tsaya kusa da kai sai ya kusan sa ka amai saboda warinta to ita wannan bai za fara ce ta fi nono fari ta san nono fari ne mm. to ita fara ce ta fi nono fari haka Allah ya ce bai ba kuma lazzatin lisharibin tana da daɗi ga masu shanta an ce lazza mai daɗi ga masu shanta da haka ta na da daɗi kuma wani abu na almiski suna ƙare shan abin da suke sha na wannan giya ta aljanna sai wani wato kaman abin nan na almiski ya dinga tasowa daga cikin kofi. Ya Allah ya ce khitamu miski in suka gama sha sai su dinga jin wannan abin nan ƙanshin na almiski yana tasowa daga cikin koren wannan ba a duniya ba Allah ya shayar da mu wannan giya ta aljanna to sai Allah ya ce bai za a da shalibi na lafiha gaulun har yanzu a cikin kwalitis ɗinta ba ta da alzawul alzawul wasu suna fassara shi da cewa kalma ce da take nufin alkohol ya ke cewa alkohol shine alghau da larabci wannan abin nan wannan sinadarin na alkohol shine abin da yake sa giya take sa ma masu shanta su ji nauyi su ji kansu yi nauyi su ji mai to Allah ya ce ta aljanna lafiya bau babu wannan sinadarin a cikin ta wanda zai sha kaga kanshi ya kasa tsayawa waje daya kaga dan giya a duniya kanshi baya tsayawa waje daya ko zaka duk inda ya haka zaka yana karkacewa hagu da dama gabas da yamma ba ya taba tsayawa ya tsaya daidai wannan shine alqaul to giyar aljanna zai shata ya ji ma yanzu yake dada jin jikin shi ya cika ba irin ta duniya ba baya tangadi baya tangal tangal wala hum an hayu zakun kuma ba za a hantare su ba ba za a ce kai kush ya isa ba a ce kai kofi ɗaya zaka sha ba ka zai zo aka zo da ko da abin rabawa ne aka zo rabawa in biyo wata ne kowa da ke za a bayan ma'ana sace ɗaya ita ta aljanna ba iyaka kowa ya sha gwargwadon yadda yake so ne iyaka shansa shine walahum an halin zakon ba za a kwaɗe su ba ba za a hana su shanta ba sannan kuma ba ta haifar musu da duk abin da giyar duniya take haifarwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yana cewa giyar duniya tana da abubuwa guda hudu ya ce na farko tana sa mari na biyu tana sa ciwon kai na uku tana sa fitsari na hudu tana sa amai ke wannan su ne qualities din giya a duniya ya za ka ga dan giya bai san ya shiga wandansa ba ko za ga yazo yana ta kwarara amai a cikin kwata yara suna bin suna mishi kiɗa ya ce wannan kwalitis ne na giya a duniya guda hudu wakiyar aljanna Allah ya tsarkake ta daga wannan shine la fiha qawlun wa la hum anha to kaga da abin da aka ce haka ne kuwa ce ya tsarkaka kuma ba mai samun shi sai wanda yake tsarkakakke ne to sai Allah ya ci gaba da cewa daga cikin ni'imar da ya musu wa inda mu kuma gare su din na an musu tanadin qasiratu qarfi al-qasir ne takaitawa a gani Allah ya musu tanadin wasu mata masu takaita ganinsu su ne matayen aljanna Allah ya ce ƙurun maqsuratun haka nan kuma qasiratu tarfi lam yatmithunna ma'ana mataye ne nasu na aljanna da Allah ya musu tanadi ba ta tunanin wani mutum ba mijinta ba ba ta leƙe ba ta hangen kowa sai mijinta shine ma'anar qasiratu tarfi don haka Allah ya tsare su Allah ya killace su ba sa ganin kowa sai mazajen su to shi ne Allah ya ce wa inda hum qasiratu tarfi in kuma suna da kyakkyawar halitta musamman a idanuwansu idanuwansu manya-manya ne dara da rami wanda alama ce da take nuna kyau ba ƙananan idanuwa ba idanuwa ne manya-manya wanda suke dara da kuma eh, bakin da yake idan ya fi komai baki kuma farin ya fi komai fari haka yake wannan alama ce ta kyau ka wanda Allah ya ce kwatankwacin su abinda za ka iya musantawa da su baibun ko maknun kwai kwai wanda yake irin na jimuna, don an ce ya fi kowane kwai zama wato eh, ma'ana kyau da kuma tsari shine in iska ta kada take lullube shi don kar kura ta safe shi wanda hannu bai taba shi ba yanzu za ka dauko da bai wanda yake fresh daga gona ya kake ganin shi a hannunka ya da kyau ko ya ce to matan nan haka kyansu yake balma sun fi ka annahun bai don maknun kamar wasu bayaye ne da aka tsare su aka yi misalin din su aka ajiye su babu wani kazanta a cikin su kuma yadda kuke ganin wannan kalan kwan daban ma wasu malaman tafsiri da suke cewa wannan shine launi da ya fi kyau a cikin koda launin fata ya za na taba ganin wani abu da masu gyaran fata suke tallatawa nan dai tunanin su ne za a samu bawon kwai a fasa a daga a yi waye wajen ana so a gyara fata ila sun samu daga nan la ce ka an da baidun maknun saboda tsananin kyansu kamar kwai ne wanda ake an an killace shi ba a taba shi ba ba wani abin da ya same shi aka kasan kwai tattalin shi ake yi ko musamman ya fito da kyan shi ya fito da cikan shi babu komai ba wani dan kwarza ne a jikinsa to Allah yana siffarta mana almuhim Allah yana nunawa cewa wannan wata daraja ce wata girmamawa ce wata karama ce da Allah ya yi ma yan aljanna duk da yake so da yawa wasu suka samu damuwa kamar 80% ɗinsu a cikin mata 20 a maza sai su ce to su kuma matan aljanna matan duniya mai aka musu ta su ma za a ba su mazaje da yawa ai da matan a duniya namiji ne yake auren mata da yawa ba mace take auren maza da yawa ba to wannan asalin a kan shi za a ci gaba da tafiya ko dama ka'ida tana cewa al-aslu ba ma makana ala kana asali shine komai ya tsaya inda yake Dan haka namiji ya tsaya a namijinsa mace ta tsaya a macenta kuma Fadala ce zalika fadlu Allah yusihi man yasha Fadala ne da Allah yake ba wanda ya haka Allah ya so fifita namiji akan namace haka Allah madaukakin sarki ce wani rijali alaihinna daraja maza suna da fifiko akan mata wannan kuma fifikon har zuwa ranar tashi an kiyama namiji ne zai auri mata da yawa da haka ba magana ta yi tunani to ita ma za ta auri maza da yawa dama asali a duniya ma ba haka bane ko asali a duniya ma mace ba ta auren maza da yawa sai dai ta zama ta banza shi yasa ma ka sifanta ta ta banza kaga ta kwarai ba ta yi banza da yawa ko amma mutum in yayi mata hudu ba cewa na banza saboda mai addini ne haka Allah ya ya ya daura tabi'a dan adam haka ba a cewa mutumin banza ne dan ya auri mata fiye da daya sai dai a ce wannan cika ne kuma ko sai dai a ce wannan cika ne amma mace ta auri maza biyu to kaga akwai damuwa akwai damuwa akwai kiyayya za ta taso hasada ta za ta taso cututtuka za su taso dangantaka za ta cuɗanyi za a rasa waye uban 'ya'yan da dai sauransu kuma ana so a gwada ka gwada duk inda yake aka ce mace ce mazaje biyu suke da iko da ita me kake gani abin da yake faruwa barna wannan shine asali dan haka masu irin wannan fahimtar sai su yi kokari su gyara fahimtar su wannan tsari ne na Allah haka Allah ya tsara kuma ba ni canja tsarin Allah saboda haka Allah ne ya yi tanadin mata ga 'yan aljanna maza ga wanda ya samu shiga Allah ya sanya mu cikin gidan rahamarsa za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a cikin rayuwarmu na lokutan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda ake yanta su a wannan wata mai daraja mai alfarma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu bukatun mu na alkhairi Allah biya mana su gaba ɗaya. marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya matafiya mu Allah ya tsare musu hanyoyinsu. su yan kasuwar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka cikin kasuwancinsu. su Allah madaukakin sarki ya tsare mana malamanmu shugabanninmu na addini da kuma na ƙasa Allah ya tsare mana su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu fahimta da basira muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan shugaba namu ya ƙara masa daraja ya ƙara masa kwarjini ya ƙara masa kariya ya ƙara masa fahimta da kuma dabara ta gudanar da wannan ƙasa inda ya dace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu gabatanmu kuma Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wasallallahu wasallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah Thank you.